four twenty seven four twenty eight four twenty nine and we have four thirty. Kirgen da ya fara daga ɗaya har zuwa ɗari hudu da talatin kenan a lokacin da injiniya Aishatu ɗahiru Ahmed Binani ta yi wa mazaje biyar mummunan kai a jihar Adamawan a yayin da ake gudanar da zabogan fidda gwani na jam'iyyar APC na jihar. Da yake gudanar da jawabi shugaba wadda ya wakilci wannan zaben wadda kuwa uwar jam'iyyar ta yi koshi daga birnin tarayya Abuja Honorable Gambo Lawan wadda ya ce a daidai wannan gabar lalle injiniya Aishatu ɗahiru Ahmed Binani ita ce wadda ta lashe wannan zaben da ƙuri'u ɗari hudu da talatin daidai. Senator Aisha Dahiru Amin caught 430 votes. Binani is declared the winner of Da take gudanar da nata jawabin, injiniya Aishatu Dairu Ahmed Binani wadda ita ce sanata mai wakiltar Adamawa ta tsakiya a majalisar dattawa na tarayyar Najeriya, kuma ita ce wadda ta yi nasarar zama 'yar takara na neman kujerar gwamna a jihar a gargashin tutan jam'iyyar APC, kuma ita ce mace ta farko da ta samu shaida shiga takarar kujerar gwamna a zaɓe mai karatowa a Najeriya. Ta koyi nata jawabi tare da nuna godiya da kuma kira ga 'ya'yan jam'iyyar kan cewa su haɗa kai domin su tafi tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. As aspirants and that is why we must work together to ensure victory for APC in order for all our party members to once again have a government that is our own. Daga nan kuwa mata a jihar Adamawa suka ɗebi guda tare da nufin cewar lalle kuwa alamu ya nuna su ma za a dama da su a duniyar siyasar Najeriya. Duba da cewa sun fara samun gurbin shiga takara har ma na neman kujeran gamna kuma a jihar Adamawa wata bayar Allah wadda ta buƙaci da a saka yi sunanta ta koyi mana ƙarin bayani wadda na yi mata tambaya kan cewar ko menene ma za ta ce akan wannan batu na farin ciki da wannan samun takarar da ta yi domin wannan abin alfahari ne a wajen mu mata gani ita ce mace tilo a Najeriya da ta samu wannan takara don haka muna kiran duka mata da su fito su bata goyon baya mu kafa wannan tarihi a jihar Adamawa an ko guda gudanar da zaben ne a dandalin filin kallo na Lamido Silma da ke nan Iola a jihar Adamawa. Yan takara shida ne dai suka shiga neman wannan zaben wanda suka hada da Honorable Wafarni Taiman wanda ya zo da ƙuri'u 21 sai kuma Umar Mustafa wanda ya zo da ƙuri'u 39 sai kuma Abdulrazak Namdas wanda ya zo da ƙuri'u 94 Bindo Umar Jibrilla wanda ya zo da ƙuri'u 100 da guda uku shi ko Malam Nuhur Bado ya zo da ƙuri'u 288 Injiniya Aishatu Dahiru Amir Binani wadda ta lashe zaben tana da ƙuri'u ɗari hudu da talatin daidai. Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka, diga Adamawa a Najeriya.